الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa na juma'a wanda ya dace da ashirin ga watan zulhijja a wannan shekara takwas a hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina domin ci gaba tafsirin mu da muka saba yi ta alqur'ani mai girma kuma idan ba manta ba muna cikin suratul anhar ko dai na manta kowace aya ce muka tsaya amma dai na san cikin na manta kowace aya amma dai ko dai suratul anhar eh ba kamar suna jin kunya ina kawai ka kada zai yi yadda zai yajidu wuqufu a nari wato aya ta 27 kenan ko wannan lokacin mun ta karshen aya ta 26 bayan hutun da muka fara wanda ko fanni uku ko hudu to ba wa mutane da dama sakamakon wannan hutu a waɗansu garuruka an ta musu labarai bayan da yake ba waɗansu aka ce musu ba da lafiya ina nan rafe da shi a gidan asibiti kamar da uwa suka yi to waya daga suka to cewa an ce ba ta da lafiya ba haka ma ta da karatu suka waɗansu kuma a duk ma da mace suka fara su a ke gafar ɗin nan da ne muka ido ya mutu wanda aka yi kawara ana cewa na mutu gafar ɗin dai yana nan in sha Allah tafsirin kuma ga shi za a ci gaba kuma shi ma malam sa'idin kuma yana nan kuma shi ma kai kuje ja baƙi kuma idan ka mutu kuma sai ne a bayan yake ba da wani to ya dai idan ka mutu sai ya da wani ne kamar na rijalin al'adu وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوهدي ake yi mamu shaɗi ne wasu waɗansu sun ce na ma kan mutu sai ko idan na mutu wanda bai ne kana wani ne kaɗai ba kowa sai ya bi da wanda ya biya yajin gwajin da wanda bai da wanda bai biya ba kowa dai sai ya mutu an ko to saboda haka Allah ta'ala walau tara izu ku ala nar ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى da a ce za ta hango kafirai yayin da aka dakatar da su aka tsayar da su halan nari kan wuta halaɗin nan waɗansu malamai suka ce da ma'ana fi wato aka dakatar da su aka shigar da su fil nari cikin wuta ke ba kan kawo ala ya zanto ana nufin fi waɗansu malaman suka ce ala anan bi ma'ana al-ba'i izu ke so bil nari ai bi qurbiha muhayyilina laha yayin da za a dakatar da su duk da wuta suna masu ganin ta kuma sun san babu yadda za a yi kauce mata an ba wala mu jido an hawo da ka to da zaka hayaro ta cikin irin wannan hali wato da kaga abin da kake ba kaga abin da kake ba ka kasance da kake da samun kansa irin wannan da kake da ba kanu sai ka sun ce ya laika na ya kai kanmu nuraddu ina ma a ce za a mai da mu ila duniya zuwa gidan duniya wala nukazziba bi ayati rabbina da ba za mu sake kare ka ayoyin ubangijin ba wa nakuna min al-mu'minin kuma da mun kasance cikin mummunai بنسب إليه هو تقليد سبيل من نصر ولا نكذب بآيات ربنا ونكون إذا أنت وأن لم إليه بالحبي كما الزوابي لي متمنينا يا ليتنا نعد وأن نتمني زوابي أنت سيني ولا نكذب بآيات ربنا ونكون بك دولي قراءة سنكون أبو نبي وقرع برقصه ما فوات قراءة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين wato za ka yi nasaba kenan da dukkan su guda biyu a gane ko wa bi rafi al-awwal wa nasbi al-thani wa wa qira'a ya laita lana nasu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minina dukkan su qira'o ne tabbata su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda dai suke yi sai to bala sai to da kafire suke wa kansu kuma da ba na sani da kuma gore ina ma za a dawo da su gidan duniya dan ya kasance sun ja su da su falala ta ونكون من المؤمنين وإذا أويدا تكفي في المؤمنين ما ليس والجواب لو لا رأيت أمرا عظيما جواب إن النهار لو رأيت من هذا تجنت رأيت أمرا عظيما لا تابع من الجربه قال تعالى كان لكي يكون أقبح من بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رد قيل هاتوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أنا في بان حتى الأمر يتبع أنا بل للإبراد عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني wato ana kore nufatar imanin nan da kuka ce ba za a mai da su gidan duniya ba su yi ƙoƙari Allah ce ban kan wannan ba shi ne gurin sa komawa gidan duniya ba abin da ya sa suka gode komawa gidan duniya ba ta lahun abin da suka kasance suna ɓoyewa da shi ne ya bayyana min shirku abin da suka ɓoyewa da can an muna abin da suke ɓoyewa da shi ne yanzu ya bayyana a sarari gane ku abin da suke ɓoyewa ne za su na rantsuwa suna cewa wannan rabbi na makon da musulki to yanzu sai ya bayyana saboda mai duka hadisi jawari hihin wato sai daga kansu su rinka fara sai da kan mona na ayyukan da suka yi a kan wannan zalik sai suka rinka gurin ina ma a da su gidan duniya na dai gurin su na cewa ina ma su koma duniya ba wai dan su yi imani ba a dan su tsora su laifin kanka ba wai don su suna ne a kawai don suna ganin kunya ta kan musu abin da suka ɓoye a da yanzu da ya bayyana da kuma malamai suka saba ne menene abin da suka ɓoye da wanda zai bayyana a gobe kiyama shine malamai suka ce abin da suka ɓoye da wanda zai bayyana a kiyama a zuci sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sun san ba yaki ba sun san shi aminu sun san an aika wahayi amma da da manzanci sai suka tsayyata dan girman kai dan kai kariya da shugabanci to wannan abin da suka koyo da sanin gaskiyarsa to shi ne zai bayyana gobe kiyama kuma za su yi bayanin lalle da gaske kan a lokacin da bayanin bai da amfani shi ne kuma ma kan yi su ne min kabli waɗansu kuma suka so a'a wannan aya tana magana ne kan munafikai da kai sun koyo kafirci a zuciyarsu wato a cikin zukatan su amma sun bayyana imani a kan harshen su da ranar tashin kiyama sai a yi kallasa abin da suke koyewa din nan a zuci na kafirci sai ya bayyana don sai a ga an kama hannun su an huta da su an san ko sakamakon wanda wannan wanda ya kafirci ne a gidan duniya bayan ko da su ana ganin cewa mutane ne na gani. kutun da bala mun kan ko min qabli sai a wannan fassara ta biyu wadansu malaman suka ce ai wannan ba zai dace da jerin ayoyin wannan sura ba domin wannan sura suratul al'ani sura ce makkiya sura makkiya kuma ba ta magana akan wani abu da munafikai sai sura madaniya domin ba a samu kafinci da sai ko je madina a maka mutane kala biyu ne in ma dai kafiri in ba mumuni amma da aka zo madina da aka samu rufi na uku dole waɗanda suke mummune a harshe a kai a zuci munafikai kenan da haka kun da ayar ko surar da muka ce to ya zaka magana akan munafikai shi ne ibnu kasir ke cewa wannan baya hana ayar muka ce magana akan munafikai wato sai ka hada labarin abin da zai zo da dauka kun zuwan ka sai zanto wannan yana cikin mu'jizar alqur'ani yake dubi surkar al-kabuti ai sura ce wadda take da Allah ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqina Allah zai nuna mummune na gari zai nuna munafikai lokacin da yake magana ba munafikai to da haka ba mamaki ma a nan guri idan suratul an'am ta yi bayanin kuffar munafikai ta ce da galahum ma sai ya kula min qabli an gane ko wato ya kasance tana magana da akan munafikai a takaice da ayar na iya daukar mafi kusa tana iya daukar kusa kuma duk kawo da shi maganganun guda biyu kuma tana gaskata maganganun guda biyu sai maganganun guda biyu wani ba a cin kalo da juna bal takalahum ma kanu yukhfuna min qabli walau ruddu Allah ce walau du ga a ce za a kai su gidan duniya sannan لعادوا لغانه أنه باطن كوما وأظن بأتى عليك نكاظم وأنهم يكاذبون كما لن يسوء النمفى فأتوا لكاذبون مطر يتاني هم وعادين بالإيمان هل يرد على القول لك تعني إيماني سواء يا ليس نعم ردوا ولا نكذب بحياة ربنا ونكون من المؤمنين وإن شاء الله قلت حفظه وإنهم لكاذبون كو ألا تقابون في إيمان كان يصاف جسوس كوما فوراك أدابة كتابة كوما دولي أسيك لنكم بسنجد وعلى هذا كوما دولي an fahimta ko sai da annabi wa rubula abu da ya imani wa annabi lakadibu da kuma Allah ke وقالوا إن هي إلا بياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا suka ci gaba da cewa ai alkufaru su ka fi da inkarin zafi don su nuna mutum su gaba da su kiyama wani iski da zafi kuma don su yi a annabi injili suka ce in hiya illa hayatul dunya sai wannan ba komai ba muke cikin rayuwar mu ta duniya ba ku tsankiyar rayuwa wa ma nahnu gama ba ba wata rayuwa sai ta duniya ba za a kasance da gobe kiyama وقد يكون هذا الاسم انكار في الجامعه حتى في لوكة الحلمي في نجد الدنيا بعض الذي يويتل هذا هو النبضي وانا هم يبضع وكيل بعد الموت بعد الموت ولم يفعلوا بمجرد الاخبار بذلك بس ايه بقى كانت بعض الاباء الكبري حتى ابعدوها مهتوحة في نفي واثبات A sai da suka bayyana wannan da ke cikin zuciyarsu ma'asuratan fi na wa islam a cikin jumla ta korewa da tabbatarwa a ka'idan balaga ba jumla mafi sarki sama da korewa da tabbatarwa wato ce, muhammad manzan allah ne ba da karfin ma'ana sama da kace muhammad bai zama ba face manzan allah an gane ko zai da kan kasuwa ne ba da karfin ma'ana sama da kace zai da ba kowa bane sai kan kasuwa wato ka tattara siffa ta kasuwanci ka ba da wata ta cewa in kasuwa ne baya nan in kasuwa ce kasuwa na kuma da ta kafinta ne baya nan wata rana kuma ka gama da makaranta ne ya haɗa uku yana kasuwanci yana saura amma da ka ce ba ne bane ba siffa ce ne kasuwa wannan ne ita kaɗai ce siffa ta to kaga a farkon su ce rayuwar mu ta duniya ce sai suka ce in ji kullum ya ta duniya sai ba wani rayuwa rayuwar duniya kaga tabbataccen jumla kenan suka bayar kuma da kafin to wa dai shi ɗin karin kafirci jiya ma ne ko يعني وهي ضمير مبهم هي ضمير اللي وين مبهم وقت وين ده متوهي معنا هنا بكاتا فتا يتفكر في يفكره خبره لا بار اللي يفكر في يفكر في إن هي تبقى إلا حياتنا الدنيا يعني كو wanda yi da mu yi adu bihi illa bi zikri qabrihi idan ka ambaci hiya la abani ne kake rubuta in ka kawo kabar wa huwa min al-qaba'ir allati yusaqqaha ma ba'daha lafzan wa rutbatan bal ita qaida al-raw makazin hiya yana cikin lamirai irin wannan abin da yazo bayan ki ke fassara shi kamar duk fashi da shi fassara fassara kace hiya ki kawa ba dan kowa ciki ba ko kace huwa shi kiwa ba sani ba abin da ka kawo in hiya illa hayatul dunya yana hayatul dunya shine fassara wannan abin da ya biyo bayan suke kafa tafiya abin da ya biyo bayan ko suke kafa tafiya damirin mutum kenan wannan abin da ya biyo bayan ka dole biyo bayan ka lafzan wa rutbatan a fuskar lafazi a fuskar jerin kalmomi dole biyo bayan ka wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthina to nan akwai maganganu karkashin kuma aya maganar farko shin wannan aya tana da alaka da abin da ya biyo baya ko zance ne mai cin gashin kansa haka kawo magana biyu waɗansu malamai suka ce ana da alaƙa da abin da ya zo baya waɗansu suka ce haka zance ne mai cin gashin kansa mai cin ne da kuma a ƙarƙashin maganganu guda biyu duka maganin farko cewa tana da alaƙa da abin da ya zo baya sai ya zanto cewa ma'asufi ce jumla ce ta zama ma'asufiya a kan kalmar ahadu Allah ce wa laurudu نعادوا بما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الله ko da za a bayar da su da su ko da kafircin su irin naka kuma da ka ji ba suna cewa rayuwar ta duniya ce ta ba mu nasara ina fahimta wato sai zanto wannan jeri ne da zai shiga karkashin kalmar ado ko a ko maganan waɗanda za a musu a kiyama an kare da aka ce wa inna hum lakazibuna yanzu wa qalu inni illa hayatud dunya ya ban magana ce wanda aka dala ka da yanzu kada wannan tana fara labarin kuma waɗansu da cikin kafare wanda a yanzu abin da suke kake kenan ai rayuwar dunya guda ɗaya ce ba za a kaci kasu mu gobe kiyama to wannan abu na farko kenan abu na biyu wannan aya tana da makamashi sai da a samu hukuncin lafiya an gane ko wata mantanta akwai wata cikin suratul mu'minin da suka ce inni inna hayatuna dunya namutu wa nahya wa da kuma wanda suka cikin wa ma hiya illa dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bi dhalika min wannan da a can gurin sun ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya anan ku suka ce in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bi mabutin ba su kawo namutu wa nahya ba wanda ke kan cikin abin a yau da biyu kuma kalmar namutu wa nahya kuma kalmar su ta kunshi inkari domin a cikin ta akwai hamdatul istifhami wanda aka kafa ta ana ta ce a namutu wa nahya shin za mu mutu a yanar da mu wato suna kira da annabi wanda da kuka ce wannan batun haka shin za mu mutu kuma a rayar da mu

قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى ذاك عند كافرية والتي كانت القرآن إذ يكتو على ربهم يا رب أتى ذاك النسو عرضوا أتى بجلوا لسو على ربهم أدبتوا إذ نسو لا رأيت أمرا عظيما لن ليس كان أبو الجرمى قال a lokacin nan da ubangiji ta ala zai musu magana ala lisanin mala'ika kan harshen mala'iku ko zai kan kusa yi sabbi Allah sai alaihi wa da sabbi me yanzu wannan kiyamar ba ta zama da ciwa ba abin da aka fara musu bakuwar farka yanzu ya zama tabbas da suke da rauka kalu sai ka sun ce bala eh lalle ya zama tabbas kan yau mun gani wa rabbina mala rantsuwa da ubangiji lalle abin ya zama tabbas innahu la haq wani ne da kuwa قال في الله كده سوف ذوق العذاب بما كنتم تكفرون فكنت انا عذاب saboda abin da kuka kasance a kai na kafirci cikin duniya a rayuwar su cikin duniya duk wannan abin da ke nuna wa ba dai sun Allah ubangiji ta'ala in ka ta ya sani kuma in ba su saba mata ta sani ko baya mantuwa amma tare da haka sai ya koyar da kai a gaban da a gaba daya ta ba da kai da kai da farkanta to dai ya kasance ubangiji ba ala baya zalunci har cewa shi ya halitta bayi yana da damar ya yi komai a kansa mu da adam ba mu muka fitan ne zalunci ba kuma ya kamata mu yi adalci ubangiji ta ala da dalili tare cewa zai kai ga wanda ya ba ba tare da an tambaye shi ba amma tare da haka sai ya yanke maka hanzari kan da adam ya nuna laifinsa wanda kuma da laifinsa ne ko ba mai kai da kowa da laifinsa ne suka nuna adalci na ubangiji ta ala inna ma alaihi bi zalmal lil adil wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ta ya zalunta ko kowa ya tabbatar da shi ne sannan a yanke maka hukunci الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بركة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فينا وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون بخسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقة wato sun yi haka su waɗannan da suka karye ta gamuwa da ubangiji gobe kiyama da ba su ta cewa Allah na iya tashin mutane hakika sun tabbata suna nan cikin nasara hatta idan za a tu mutuwa har yanzu zuwa lokacin da kiyama za ta tsaya bazikatan za ta zo mutu bazikatan za ta zo ba ta bani kalu sai suna cewa ya hasratana wato ya bakin cikin mu hasara ana nufin damuwa ko bakin ciki an tsara yankewa ya shiddatu ta'allumi shine sanan jarradin wani babu ha majazun ka'ida wato ita hasara damuwa ta zuci ai ba wani halitta ba ne da ke gaban su wanda su bukatar kiran ki da wadin lugabi ka ce ya kula kamar yadda zaka ce ya zai har sai malai فمدارها مداد فمن حصل الدولة زي وفي a لليس على الكثير وإنما هو هذا مداد احنا نقرأ أولنا تمسكي بين المداد يسمى القرآن فهذا أوامر تصادم ya hasara ya bakin ciki yanzu fa kuma lokacin ki ya zo lokacin damuwa ya zo yanzu ba abin da rage sani kafa kan ba ciki haka za su faɗa ya hasratana alama sarrafana fiha ya kai san damuwar ne alama sarrafana akan abin da muke ciki fiha a kan rayuwar mu ta duniya ba mu yi imani ba ba mu yi aiki na ba da aka faɗi wannan magana wa hum yahmiluna awzarahum da halin su suka ɗauki a lokacin su ala zuhurihim a gaban bayan su da an ta'atiyahum inda ta'ati ta yadda kowane ɗaya daga cikin su aikin shi zai zo maka lokacin da aka sakar da mutane sai aka bashi sauki suratan wato cikin mafi munin halitta wa an kanihi cikin mafi warin halitta rihin ta fuskar wato wari فسركبهم حتى سوى أي تفريزه وتشيء طريقة annabi ya bayyana cikin hadisi lokacin da mutum ya mutu wato wannan yana daga cikin abin da mutum zai gani ya ce kai mutum na aiki na gari sai ya ga mutum mafi kyawun halitta da taba gani a rayuwa yana aiki mafi kafin da bai taba gani a rayuwa ta gaba ya tambaye shi daga ina kuke ko ne wa ni ne aikin ka ba kasance kana yi a gidan duniya kuma zan kasance tare da kai har ya zuwa lokacin da za ka kasance nan haka da as in za ka kasance mutum ba kan imani ba kan mummunan aiki ko ya ta halitta mafi munin halitta bai taɓa jin labari wanda bai taɓa gani ba mafi warin halitta ce kuma kai ne wannan wata irin mummunan suka wannan wani irin mummunan wari kake ɗauke da shi kai Ya ce yace ni ne munin aikin da kake kasance kana yi kuma zan da kuka a nan gudan har ya zuwa cikin musa Allah ya kare mu to wannan su ne yahmiluna awzarahum ala zuhuri za su ɗauki ayyukan su akan su bayan Allah ke alaka amma ya zurun Allah ka saurara ku bi ya amma ya zurun ya mona na kuma abin da za su yi akan da bayan su bari kiyama wato idan laifukan da suka yi za su idan mutum zai mai shi kwaɗai to sai ya samu laifin da in mutum bayan ya zama mai laifi kuma ya ce na kusa ne su yi kawai wannan laifin to sai ya laifin su da su laifin adadin waɗanda mutane da ya shafa ومن اوزارهم كامل الدولة يوم القيامة ومن اوزار الذين يدلونهم بغير علم ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون duk wanda ya kira mutane kan fata ya ba laifin fata idan kuma dora masa laifin adadin mutanen da suka masa biyayya kan wannan fata ba tare da an rage nasu ba nasu na nan amma su adadin su kuma za a kara dora musu san gadan ba ke dauke su ne kilikin ba wanda zai taimaka masa wannan shine munin aikin kafin kuma shine dalilin da yasa ba a san mutum ya bayyana da aikin kafin yawa daga cikin mutane wato sukan ga mutum wani lokaci a ce ba wani mutumin kirki ne amma idan ya ji ya koyi ba a nan da yake a kai ba karma mutum ya bayyana ba wannan ai munafunci ne Ba alama ba zai koyi ba ko bai tafi ko kuma da tsakanin wanda zai lafiya koyi babu wanda ya sani sun shi ko ubangijinsa ba wanda zai a bayyana ba a jikin kunyar kowa mai yi a bayyane ba duk wanda ya dace ya koyi da shi za a bai wani abu da adadin wanda suka yi koyi da shi inda nan na zubi amma bai a koyi da za ka ya koyi da abin ba laifin shi kaɗai sa ba da haka akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin ka waɗanda tsakanin kuma bayan ka waɗanda kuma ka koyar da mutane su yi barna sai ka kullum ake so ka zanto abin buga misali wajen halayya ta gari cikin maganganun da ayyukan ka kar ka zanto abin buga misali wajen mummunan aiki cikin maganganun da ayyukan ka ba na da wanda ke tare da kai zaka koya masa ko ƴaƴanka ko yaranka ko waɗanda kake fatan su yi da gobe Allah ya tsare وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا وأنجد يكون راوى الدنيا فبقى كوما يكتب إلا لعب أتي واسع إلى اللغة ولهو تتبعها إلى مدى أتي أتكون كروتيا بقناة من تتركوا سبتك وللدار الآخرة خير للذين يتقون أما قلت الله يرى ita ce mafi alherin gida da lalle ne ta da waɗanda suke a cikin kawa ubangiji ce a falaka a kilin cikin ba ku hankalci wannan ba wato nan gurin ubangiji ya ce da laifin a cikin lahu wato yake la'ibun sannan yake lahu idan an ce la'ibun wasa irin na yarinta ban hankali ya zo wa mutum warji da yara ƙananan ciki amma idan an ce lahawun warji bayan zuwa hankali Wata da shigalta bayan balaga bayan zuwa hankali ko duk haka yi shagalta da wasu al'amura da za ta hana shi biyar Allah da za ta hana shi biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta tsare duniya gaba daya yace haka mutane suke galibin mabiya mutane su yi wargi a yarinta kuma wannan warjin ya zato da su har bayan sun manyanta lokacin da suna yara irin abin da burge su yi wasa da shi daban shi ne motsi kara ko dokin kara ake ga sarki ga shimfili ga waje ne wannan su ne ke shagalar da su lokacin da suka manyanta kuma wasanni irin wanda manya suke yi da sauran al'amura na rayuwa da suke shagalar da mutum ana mutum jin Allah Allah ce galibin duniya a fitar daga wancan ne a fada cikin wannan sai dai wanda ya imani da aiki na gari shi ne ya yi wancan halin kan amma zai fita a wannan na manyanta an bayyana ku amma in kuma ba sifar duniya gaba ɗaya da galibi haka mutane suke to tun da haka take Allah ce wala darul akhirati khairun amma tunani a cikin gidan lahira shine mafi alkhairi kada duniya ta kalle da kai wannan zai zaune kuma ne kaje ne ta kone da waɗanda suke to Wani aya wani mai to a cikin alqur'ani har sau shida maganar cewa duniya lahul wala ibn a wurare guda hudu an gabatar da la'ib sannan aka kawo lahawun daga ƙarshe a wurare guda biyu sai aka kawo lahawun da farko sannan sai aka kawo la'ibin daga farko haka ne ko ba ta wani ba kaga nan gudu ce wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahawun an gabatar da la'ibun sannan lahawun وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تغفل نفس الكفر أن قد لعب فإن هذا الحياة له وأتكلم عن سورة وتعلمكم سورة الأنعام sannan kuma dai wato ainihin a cikin suratul muhammad wanda ake karanta suratul isal ubangiji ta ala yake cewa ita duniya ba ko bace a illa lahibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yutukum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum ha kuma a cikin suratul hadid التي اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل من ادم الكفار لباسه ثم يزيد ذو الارسل ولم هو يريد دو ان تبدأ لعب انا اكره لهو كما اولى بيت هذه انها دراسة لعب انا لهو فلا اكره لعب ذو الارسل كنت في الاعراب da gudun dala to ɗauko mana to wata abin da zai faru a kiyama har an shigar da ɗan mutu cikin mutu an shigar da aljanna cikin aljanna kan mutu za su rinka cewa da ɗan aljanna a cikin zo a laina min al-ma'i aw min bara ba Allah ko dan ba mu ruwan sha ko wani abu cikin abin da Allah har shi kuma ya yi ta gidan aljanna ko zan aljanna sai inna Allah harramahuma al-kafiri ai Allah ya haramta wannan da kafare da suwan kafare alladina takazu dinahum lahawan wa la'iban ana kawo lahau sana'a ta shaddada an gane ko sannan kuma can wato ainihin cikin da an kabu da ya karshe haka a kawo wani haka kawo lahi haka kawo lahun sannan haka kawo lahi sannan haka kawo inda bar al'asar ta lahi hawani da wasu ya rabu sai shi ne suke cewa menene hikimar kaddamar da lahi a kan dahu ko menene hikimar kaddamar da lahu a kan lahi an bai ta ko shi ne suke cewa sun malamin tafsiri galibi an kaddamar da la'ibun ne a kan lahawun bi tartibi zamaniyyati al-huduth wal wuqu' saboda ne yake faruwa tsakanin ababen nan guda biyu idan muka bi jerin rayuwar ɗan adam me zai fara yi na uban zai fara yi ko la'awi laifin zai fara yi sai shine na yarda ne zo yi lahau bayan ya da mun ne kenan guda da haka aka fara gabatar da na'i ban wannan amma idan aka sake kai kiyama wanne ne za a yi sakamako a kai lahu za a ake sakamako a kai ba kan ne ba sai kan lai da haka a cikin waɗanda a yanka aka fara da kasar jiki a kawo wasu ainihin na'in da kusa tunda su babu sakamako a kai wato kowanne ayoyin alƙur'ani sun kiyaye shi a bayyace shi sauran kuma kuma zanganin waɗanda waɗannan kawai ba za mu nufi ne ba وللدار الآخرة خير للذين يتقون ثم لكن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون التي قد نعلم حقيقة من التفكير مثل إنه لا يحزنك الذي يقولون للي abin da suke faɗin nan yana kona maka rai yana damun ka abin da suke faɗa na kafirci abin da suke faɗa na ba daidai ba haka ake son mummuni ne koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen duk lokacin da aka jingina ma Allah ba daidai da ya damu duk lokacin da aka jingina wa musulunci wata tawaya ko na kasu ya damu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun abin da suka faɗa yana bakanta mare wannan la yahzunuka kenan amma qira'an nafi la yuhzinuka alladhi yaqulun kuma duk Allah ta Allah ta fa innahum la yukazzibunaka lalle su ba wai ƙaryata ta suke ba kai a matsayin ka na annabi ha sun yi baka annabi ne ba ƙarya kai ba walakin na zalimi da ayatul lahi jadun sai dai suna bugulin ƙwayoyin da ka zo da su ne suke ƙarya a wata kira amfani na hum la yusbibunaka wato su ba su ce ba sai kana ƙarya cikin abin da kai a wani annabta ba su ce kana ƙarya ba walakin na zalimi da ayatul lahi jadun sai dai suna musun ayoyin alqur'ani ne girma ne an fahimta ko kamar yadda imam mutum ya rawaito hadisi ko cikin da Ya ce an tambayi abu jahal aka ce da shi sun annabi sallallahu alaihi wa sallam makareci ne kan gaskiya ne yace wallahi sallahu da gaskiya ne ita abin da yake faruwa ne idan muka riga muka yarda wato ainihin da cewa shi annabi ne ba ai shi kenan banu abdu manaf sai riga sai ke fahimta ne ba da kowace mun je da zuciya sun kiyar ba mu je su falala ba

to shi Allah ke cewa to tunda suke kuna bakanta maka rashin nan wato sani wato kuma ubangiji ta na lalla kuma Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa ba sai ta ta suke da tunda kowa annabi ne walakin man zalimin bi ayati Allah kuma haka galibin tarihin in ba kowa annabawan zamanin su amma ba ta son su rabu shugabancin su da suke da su jama'a da fir'auna ya yarda annabi Musa daga ya yarda annabi Musa manzo ne daga Allah bai ko dan lokacin da ya da'awar jifan annabi Musa alaihi salam da sihiri to wa inni ta ya Musa masura lalle kai ina tsammanin makafi ne ina nan Musa shi makar alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi bikaya kai kai ka san ba wanda ya shafa da ayoyin da nazo da su in je fadda san ba ta zama cibiya in fitar da hannu yana kulli ba da nawa kuma yadda da duka da fari nawa kiki yadda da duka da fari nawa kiki wanda yadda da kan kudi nawa kiki yadda da duka da fari duk wannan ta san ma an ga haka ba da zai kawo wannan al'amuran in ma rabbu samawati wal ardi sai ubangijin da ubangijin ta ba fara kuma ya kawo su ne a matsayin hujjoji to wa shi ya ci ta abota masa kuma neman zan su wa inni la ka yaka auni masa jira da auni ta gabanin to ga kuma kan halaka ne kawai ko ta su ne da to ba take kuma kan dai ba yana haka bane ba ai da bai da wannan ba sai ya mutu amma bai mutu ba sai shi to tun da yake kuma sai amfani da karfi kenan da riga an fara shi ta wajen an huda shi kenan ba da an yi tafsir da mu من الأرض فأدركناه ومن a جميعا وكلنا وكلنا من هذه لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا دعوا واد الآخرة بإيمانكم نصيبا أرجو أن تشعر قبلها وكذلك من دقة ترون أين من دقة a سؤال الإسلام عن دقة تفضل ku kenan yardanka da cewa annabi a da zo da su gaskiya ne abin da Allah faɗa cikin alƙur'ani gaskiya ne amma ta zo kuma ka yin aiki da abin ko da ta so a faɗa maka ne ne zama bambanta da ta da kanta kuma mu zai bambanta ta da wadanda. su ma duk sun yadda sun san gaskiya ne amma sun yin aiki da shi ko ba ka son a aiki da shi kuma ta fitowa ka faɗa wanda ta aiki da shi halin da dubban mutum yake kan kafa shi a aiki. Allah ya kare mu ku sallata ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين لما تم قوات التسلية سيدة حصل الله تم أن نبي تبعثها قوي التي ولقد كذبت رسل من قبلك حقيقة حمسية من ذنيك فيها بل فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون أن أقول الله سيدة عن نبي صلى الله عليه وسلم سوى أنكر يتد أنكر يتوصل من ذنيك فيها فاصبروا على ما كذبوا وما تسقوا حقيقة أنكر يتد أنكر يتد wa uzu aka yi cutar da su hatta a zahun zafin nasirina suka jure har taimakon mai zo musu bihilaki kaunihim ta hanyar halaka da mutanen su haka fasbir hatta ya fiye da nasaru kuma kai haƙuri har nasara ta zo maka bihilaki kanka ta yadda za a halaka da mutanen ka da suka dame ka ana go ana lallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kallata wala mubaddila li kalimatin lafiya ولا مبدل لكلمات الله باب وندي إساء يتنجى كلمة من الله معنى باب وندي إساء يتنجى الحول من الله يينتي مقنطة sai da mummunai masu bin tafarkin ka har yi zuwa tafi kiyama Allah ya riga ya alkawali sai taimaki mummunai ulaika hizballah au ulaika hizballah inna hizballahi هم المفلحون فتب الله لأغلبن أنا ورسلي إلا أنها بقوي عزيز ولقد سبقت سبقتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نكر المؤمنين وكان حقا علينا ننجي المؤمنين الا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا وننصر الكون الذكري الله يتبع القران هو الدكتور من ليس في الايمان الذي تمكن تفاقئ الايمان su tsaye da Allah a akan farin ciki cikin Allah wato ainihin a cikin zurriyar da iyalansu da abin da suke iya tattarawa su kan a cikin ikon to ubangiji ko Allah zai kawo ta an gane ko sai Allah ce ko hakuri kamar da suka yi wannan baddala kalmatin Allah ba wanda yake canza alƙawarin da Allah ya yi ولقد جاء كلمة المسلمين الكتاب لا بار من ذني يار جاي زوما ما يسكن به قلبك إذا أبدا ذو كان تبع عن كلمة أو ما يسكن به قلبك إذا أبدا ذو شيء كلا تفهمون الشرع إن كذي نسوا كذين أتوا النبي كذا بقوم إذا الله يسمكتي كان كذا بقوم كذا النبي كذا بقوم إذا كذا الله ينصر حقا لن يزوما كذا الله كذا كذا لكم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم إذا kaucewar da suke da rashin yin imani ya zanto ya girmama aurenka ka damu don kawai da su imani ka lihir su ka alaihim don kai kana su ga musulunci to ba ba fa yadda zafi don kai nuka ba da mutum ta biya nafakan fil ardi kamar kana da ikon ka da wata shiga fil ardi cikin kasa ai kullum man fi sama sai ka sanya wata mai kala ko tsani ke sama a sama ka ajiya bun bilaya da ka kawo musu abin da suka kalubalance ka da shi na aya wato mu'jiza to ka je ka haka ne an bai ko wato abin da wannan aya take nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana damuwa kawai da shi imanin kafiri su ya tsaya su ya tsaya su sun fi suka ka kawo da al'amurra suka ce sai kun kawo kaza kafin mai imani lan nu'mina laka hatta tafzura lana min al-ardi yanbu'a suka ce ba za a yi imani da kai sai mun ga duk wata kafa suka da cikin kafa da na sahara ta kuma wuri mai dausayi ta hanyar ta fi mana da mare mari na ruwa daga kasa an fahimta ko suka fikir da masa ai da kuna laka baitun min zufurkin kai kaza kaza kaza kai kaza kaza kuma da kan da gidan gidan da azurfa ko mai kana da kaza ko mai kana wani tsani kafin ko sannan kai ko da ko wa da littafi na ji ko Abu Jahil ba na ji Qur'anin daban mai ya da kala ba na ji Qur'anin daban kowa a bada littafin sa daban suka ta neman dangi na mu'jizoji don gaggarawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana damuwa kun kin da ba za su imani ba sai an yi wannan to me zai hana wannan tun da Allah mai iko ne a kan wannan kuma ba kun fahimta to shi ne yake damuwa kan ba imani ba su kuma suna cewa su kafe cewa sai an yi abu iri kaza to sai Allah yake nuna mata kadiyar cewa duniya ce imani gaba daya Allah ta gaba haka lalle waɗansu zama mu ne waɗansu zanto kafare wanda Allah ya yi gida biyu a lahira aljanna da kuma wuta kuma kowanne yana da waɗanda su idan duk kake imani to wani shiga wuta kuma ba wanda zai shiga da haka huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji ya halitta ku biyu waɗansu kafirai waɗansu mammalai waɗansu wato za a zai cikin musulunci waɗansu suna kafirai a kira su sahaba waɗansu suna kafirai a kira su cikin hantawa sun ji sun gani cikin mutakan kafirai haka hikimar Allah ta baka babu yanda za ka yi sai da ka jura hakuri haka ake yana mai Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ko Allah ce to sai ku sun ce za su yi imani ba ko ta kawo mu'jiza ni kuma iya ta sun mu'jizozin da na baka su na gaba ma ban yi ya kawo sauran ba to ka hausa ko ka fita ka ka kawo wata mu'jiza ba ne an gane ko wa in kana kabura alayka iraduhum idan har kawar da kai da suke da rashin imani wannan ya yi girman aikin ka ba. mu to fa in su ba kan tabbaje a kan al'ardi in har kana da kan kamar da wata musuba cikin kasa ka je ka samu wata mu'jiza ka kawo ai sunna mun fi kasa ko kuma ka hau sama ka je ka kawo wata mu'jiza ka tafi fihin aya ka kawo wata aya da za ka gamsar da su to kai haka din Allah suna ka kawo hakan ba za su imani ba haka sai ko walau sha Allahu. da Allah ya so la jama'ahum ilal huda da ya tattara su gaba ɗaya akan shari'a amma Allah bai so ta tattara su kan shari'a din ba alayhi sallama rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya kuma ba dukkan da ke kan kasa ya imani amma bai ga daman hakan ba ko ta Allah ke fala takunanna min al-jahilina kar ka kasance min al-jahilina cikin masu jahilkan al'amura فهو نهي لرسول الله صلى الله wa sallam. wannan ya kunta hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana alaihi min al-hirsi tubidu ala islamihim cewa ya daina tsananin kafituwa bisa ga sai kowa ya musulunta wallahi ila islami ma yasbunahu kuma ya da karkata zuwa ga kokarin kawo abin da suke gabatarwa suke cewa su ne ne kawo min al-ayati na ayoyi wato mu'jizozi كما في ايمانهم لم تحيطوا أصل ايمانهم سوء المرتب على ضلال اهل تعلق مشيئته تعالى بهدايتهم وانت كما ان ياجي وباين الله بيشوفي ايمانك وهذا الصوت انا فتحين سيكون والمعنى ما الآية إذا أردت أنه تعالى لم يسع هدايتهم إلا أن تفهم تكوى ألا بيسوء سبيل سباء وإيمانهم بيسوء إيمان سباء بأحد الوجهين يرتبك من في من قبل كلمة أو موجودة او لا تكونن بالحرس الشديد حتى بنتو عام التسعين يسمي على اسلامهم دفع المسلمين تنسو هو الميل الى نزول اتباعاتهم تركتها الزوع الباء عشان جامعة بكاتة عظم بسكن الله حتى بنتو فهم يسير قسم وقت من الامر من الجاهل اللي تكون جاهلي بالحائط تقوله تعالى وتصبه يسو الامر وانت الله تعالى يسو التي من جملتها ما ذكره wanda yana da cikin kare a kama kan ubangiji shi ne abin da samu da min adam ta Allah da fi'atihi ta ala da imani kawa don damar Allah da ta da imani to mana Allah da take imani take ne an gane ko da kuroji ma alal hikmatu tashri'iyya dan haka ne sai kaucewa hikima ta shari'a da kuma cikin imani ba ubangiji ko Allah haka yake duniya to da wannan abin da ke nuna wa darasin da ke karkashin wannan aya kai ne wa'azi kai ne kira kai kira amma su yi a hannun Allah ta ta'ala fiki cewa sai kowa ya ajiye kiranka sai kowa ya amsa abin da ka faɗi na gaskiya wannan ba lalle bane ba a hannun kai ba haƙƙin da ke kanka a bayyana gaskiya gwargwadon yadda ka santa a Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma turfa ka mutane su da ita wannan ko ba a hannun kai ba ka zikir inna ma anta mudakkar lak alaihim bi musaitar Sun ba ko wannan sai dai kai kira kai wa'azi amma hidaya a cikin da ita cikin zakata wannan kuma a hannun Allah yake to kuma Allah ya haddara waɗansu suka fi kiliya waɗansu da za su karɓa ba wannan suka karɓa Allah mai sai mutaka wannan suka shiga harkar kuma da wanda za ta dole sai hakuri akan haka kuma haka ba da Allah kan alaihi salam yana ji yana gani ma'aikin sai zaune ya zama sai kafiri ba wanda bai ba irin ba'azin da bai masa ba lallafi amma ba da iya da annabi nuhu alaihi salam yana ji yana gani san sai zan fata kafiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana gani bakkan abu talib kuma ya zan fata kafiri da haka kenan duk mai sha sai dai abin da ake so a gane gajiyawarka ta al'amura guda biyu gajiyawa ta fuskar ilimi ko da za ka kasa bayar da hujja in ka aka sai ka fifitawa gajiyawa ta fuskar wato ainihin hikima da kuma haƙuri hikima da haƙuri hikima shine bayyana wa kowane mutum zuwa kowane mutum da ana da irin harshen da zai iya fahimta wanda ya kama a masa zafi a masa zafi wanda ya kama a masa sanyi a masa wanda ya shine hikima wajen da'awa ko ka dauka hikima wajen da'awa shine kullum kai sanyi hikima wajen da'awa shine kullum kai zafi zafi yana nan lalle a yi sanyi yana nan lalle a yi inda ake gane kan fitar da da'awa shine yin sanyi na inda ba su a yin ba su a inda ba su a yi idan kuka ɗauki zafi kuka yi inda sun yi ke bukata to kuka da kuma wajen wa'azi ko ba ka san menene hikima kuma ba ka cikin kuka haɗa da'awa ila Allah ta'ala haka idan ka ɗauki sun yi kuka inda zafi ake nan gurin ma haka ba ka cikin kuka haɗa da'awa ila Allah ta'ala mutum tsaya ta iya masa zafi lokaci kuma wani lokacin kai masa sanyi lokaci ba sun yi ya dacewa lokaci kaza kuma zafin ya dacewa ina ba ta an fahimta da haka dama daga cikin makwabta da ke ɗaukan da zafi a koyar su cewa shi ne laifi wajen da'awa wannan ba su fahimci usulun da'awa ba ba kuma da dama daga cikin waɗanda suke ɗaukan cewa kullum lallashin mutane kudu da su da furta da hikima su fahimci hikima shi ne kullum ka lallacin mutane ba ka zafafa musu su kuma ba su fahimci fikirin da'awa ba dole in kana son da sai ka fahimci biyu to wannan shi ne ake bukata wurin ka wa'azi da ilmantu da abin da kuke kira mutane so kuma ka amfani da hikima kuma ka ɗauka yau an shirya a'a kai kai iya cikin rayuwar ka idan ka zo a ko ka same ta in ka samu daman kai da ita wannan fito amma in ka rage mata karfi da kuke a cikin cikin dari kai abin da yake wani zai tsaya inda ka tsaya gaba to wannan shi ne ake bukata da Allah ba ma sai ka kira ka gaba da kan kiriya wala ta kunan min al-jahilin ba a fara kasance cikin waɗanda suke jahilcin al'amura to ina ganin saboda yau muka dawo kuma da yawa da kan kuma yau Allah ya tsaya sai mu dawo a nan gurin abin da muka gudanar dai Allah ku ba mu da kai wannan muka yi kuma kuma harshe ubangiji ta Allah ya kamara akan Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi kasancewar ba rubuta tambaya ba akwai dan jawabi har kafin tambayar ta zo babu na farko a kan abin da ke cikin karatuttuka isa Allah daga yau an koma dukan karatuttukan da aka saba yi tsakanin magrib zuwa isha'i a wannan masallaci a ranakun da aka saba din da kuma littattafan da kuma malaman babu wani canji da aka samu a su gaba har zuwa wani lokaci kuma isa Allah ta ta'ala abin da ya shafi karatun kasar Abdulhab ke gabatarwa na sahihul Bukhari a wannan masallaci a ranakun asabar da hadi kuma da gobe da aka gaba. sannan abin da ya shafi karatun safe kuma da muke na karatun alkur'ani shi wannan har zuwa yanzu ba a tsaye lokacin dawowar wannan karatun ba da masafar mai shi ba a tsaye dawowar lokacin su ba abin da ya shafi karatun yamma da la'asar wanda ake a ranakun litinin talata laraba alhamis wanda malam abdulhadu ke gabatarwa da kuma ni da malam abdulkadir wannan karatu za a koma kansa amma bisa ga wani ka'ida ko tsari wanda zai kuma nan da irin na da kuma ba mu sanarwa da duk irin da suka halarta wannan karatun a da da kuma wanda suke sa'ar halarta su a halin yanzu za mu haɗu da su gaba ɗaya a ranar litinin da yamma wato bayan sallar la'asar nan. a rabar wannan matsalafi da Allah ya sani an ke ka'ida da sharuɗa da ake bukata mutum ya cika matuƙar yana son ya amfana da wannan karatun. Karatun magariba ya shafi kowa da kowa mutum ya zo ya yi kafi ba ya yi kafi ba ya zo kan lokaci ya yi lafi ba ta ƙa'ida ba za ta iya ba mutane a irin wannan karatun da nazari ba wani ya zo wannan wata biyu sake zuwa da ko da masa biyu ko uku fa'idi za ka yi ka hana shi wani ya zo wannan ba ka yi zuwa wani mata ya sa hana kowa ba su irin wannan kowa ya tafi duka da wannan tsari amma wani kuma tun da ba ne da muka ware da waɗansu da muke ganin su ma ɗalibai ne ko masu karantarwa ne ko a makarantun islamiyya a waɗansu makarantu na gwamnati don zuwa ganyoyi don a high school suna da wani mataki na ilimi sun kuma san ilmar ilimi ko ɗan ƙanan su sun kuma jin gashinsa wannan suna buƙatar karatu ba za mu wada lokaci ba kuma ya kasance sun karya da tsari dole sai mun yi ka'ida mu da su sun amince da ita mun amince da ita ku bi wannan ka'idar sannan karatu su gaba amma na dukkan karatuka da aka saba a koyaushe wannan za su tafi kan yadda suke da karɓar da ɗansu ka'idoji ko wani abu rubutu ko baɗin lafiya ka dai a zo a yi ba a fara karatu kuma lokacin da aka saba tashi a kai wannan shi ne bayani don haka muke sanar da su ɗan da suka rasa waɗannan karatuka ko a ranar litinin kowa ana buƙatar sai zo nan ya kasance ya yi la'asa a nan gudun bayan la'asar za su ji ka'idoji da ya kamata su cika domin su gaba da shi wannan karatu Allah shi mana saman kasar. Idan kuma masu jan hankali ga wanda wanda yake ne kowane lokaci ilimi yana bukatar kan mutum ya daure masa bayan mutum ya daure masa kuma ya kasance ya kasa ke niyya a cikin sa ka ke niyya kuma abu ne ya fi komai wahala ko da aurin magabata cikin tabi'ai ta zo biyu na da suka biyo bayan ba abin da ya fi wahala irin suka ke niyya ya kasance ta abu dan Allah ni ka sai da cikin sun ke cewa ba abin da ya wahala sai ma a duniya irin niyya yau zan yi kokari in yi mai kyau gobe sai kan kuma zai ga alkiyariya daidai gane nan gurin wannan ba ana gobe wata rana kuma in kai da tajewa da in gana kawai da yake kullum in kana neman ilimi ko karantar da ilimi da kai da rabba da kai kuna tattauna da ilimi to ba ni ji abin da yankuwa ba ka fahimta kenan sai ne cikin matsaloli tsakanin da su wajen su ba ka fahimta ne mu ka fahimta su na biyu waɗanda suka bayar da wato amincin zuwansu wajen malamai daban-daban ko wurin darussuka daban-daban kuma da shi wata dama ya bayar da jarrabawa ga malamai genan gudun su an faɗo ta magana sai su farko ta ana zuwa sai kuma su gabatar da ita wajen wani malamin a wajen wani darasi in ya faɗi wannan fatawa sun ka aiko ta kuma fito ta shan gurin fatawa ko ta aiko da ita a dukkan majalisar da ta saba ana karatu ta nan gurin gaban kuma da suka gwanince wajen iya tsiya ba ma a cikin karatu ba a'a za ta tashi ta kalar kwatano da kawo ta kawo malami gida ziyara zo da wadansu kwatanoni su ne kuke kuma sai su tashi su kawo wani malamin ziyara kuma shi ma su je su tambaye su kuma su jisi ko mai zai idan ya ce kaza su ce su kwana kuma sun ce kaza ya ce kaza su ce kwana sun ce kaza duk akwai irin wannan cikin talibai wannan ta sa mutum ya kasa samun kwarin gwiwa ne sa ya ware lokaci da wani wanda yake ganin cewa wannan in ka ware lokaci kai da su kuka yi taimakon shi ne da juna zai karu da kai lokacin ya tsawo kuma za ka karu da shi to saboda irin wannan kunji jikin jikin sun yawa a cikin ɗalibai sai ka maganganu a ɗauki suna a kai sanan gudu da kuma yawan mai su tambaya ta a yi shekara ana tambaya ta inda za ka gane cewa ba, idan mun zaka rafi kuma fahimta mai yake galibi da shi ne daga zuwan safa ba su rika kan ba amma an ba ka baka ana tambayar ta a kan da kuka tambaya ta abin da na faɗa ko kuma wanda ban ta faɗa ba na kan ta kan faɗa yanzu sai abin da ka rubuto ɗin nan da gida shi kawai ya dame ka abin da zan ci nan ba ko da ni ba abin da ya dame ka an ba ka sai in ka an ka to lokacin aka bar shi ya mutum zai tare da ilimi haka ma yi ka tsara hankalin ka cikin abin da ta yi ko faɗa mai karantarwa ke faɗa lalle wani zaka ji kabar ki ɗari bisa ɗari wani ka in cikin ɗari wani ka bani cikin ɗari wani makamantan haka wani abin yanzu kan gamsu ba sai an je ara biyu ko uku ko shafi na ko sai ƙara wayar da kai sun sa hakuri har ya fitar da saura minti goma a cikin abin da aka faɗa a kusa ya ban fahimta ba kaga a lokacin da da za ka ɗauki biro ka kalla kake kan hakki abin da amma duk ba haka bane ba wannan tambayoyin da kanan gurin da malamin ya kan kujera ba za a minti biyar ba sai ne aka tsaye ka tambayoyi ya da zai karɓar takardu to ne suke tambaya ko ne suke so to wannan yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke wahalarwa kuma kuma ɗauka cewa idan an samu bambancin malamai masu karantarwa wannan karanta kaza wannan karanta kaza wannan karanta kaza ba lalle bane kuma sai ka tabbata shi na daya to da haka wani na san dole kan wanda da ka kuma shi ma wani sai da ya zuwa da ya faɗi kishiyar ta wani to sai amfani da wannan dole kamar wani abokin takarar wani ne ko wani abokin takarar wani ne akwai irin wannan daga cikin ɗalibai da sauran. da shi kuma ilimi da aka yi kita wani ya iya zantowa ya fi ka falala ya fi ka kima ya fi ka bakwa a cikin harkar ilimi a yau ka fahimci wani abu guda ɗaya wanda shi ne fahimta ba wannan abin da ka faɗa kake ka aiki yadda yake a shari'ance ba dan kana son ka kalubalance wani ba kuma haka ke da shari'a kasancewar ta ba ce a wannan ɓangaren guda ɗaya ta nuna kuma ta kowa nan nan dan nan gurin ta fi da ta aure ta ko kuma ta da ta wajen wurare goma ko goma sha biyar kada cewa ko na da ni shi da kamar ke abin da kan kuma ta fahimta kenan wani ɗalibin sai dai kan wasu tambaya ya ce ko ga wani littafi ya gano kaza ya gane masalar to sai zo wannan abin da ya karanta kuma sai kan malam da kai malamin ya faɗi dai kamar da ka wannan littafi eh to malam ba da malam in malamin ya faɗi kin sai abin da ya faɗa littafin ka ci kenan ana wata a wajen ba ka da kima ba ka da daraja duk akwai wani cikin adadin ɗalibai wallahi in mutum ya kama kamar zai cewa da wani wannan yana magana a cikin ɗaliban da ake ganin suna da wani matsayi na fahimta wanda kana gani ya kamata kai musu gata ku yi mu za kai da su amma ba a kare suka fi wannan ba saboda gurbi saboda ɗaukar maganganu ko kan gurin kaita wani wannan suka tashi kowa ta ajiye su guda ka ta a gida kai ta kulatin annabi ko kai ta cikin qur'ani ka dauki littafi ko ma ka fara da kanka kawai ka jira kanka duk wani ka sallama in ka ga fito wa in ka ga ka fito shi kuma ina ya ga kuma ya hakuri in ya ga kuma ya zaki sai ne idan da gidanka zai fito da kai da kanki ko ba ajiye da wani kuma yana so a yi karatu amma a yi karatun na a fi tsarin jinsu a irin shawarar da yake so ko da kuskure fahimta to duk wannan suna cikin matsalolin da suka sa wato ainihin abubuwa suke bukatan dukkan mu mutare ne kan bukata wajen kasa ko ne yayin cikin duk da zamu fuskanta musamman harkar neman ilimi dole sai mutum ya kike kimiya ya yi kuka da ke kan kuma kullum yana yawa kansa bata yana roƙon Allah ta'ala ya karkace zuciyarsa kullum yana roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarsa kan kasance madaidaici wannan shine gasar da ya kawo kowane ɗaya daga cikin da ya wakanta amma harkar ilimi a basu ne hali a basu ne wahala kuma tana bukatan sadaukar da kuma tana bukatan lafiya kuma tana bukatan ka bi kimar ilimin kuma ka bi kimar wanda kake fahimtar ilimin a wurin kuma waɗansu da su kuma za ka bi suna da wata fahimta fahimtar su wato ainihin kamar yanzu malamai ɗin iri biyu ne akwai malamai waɗanda suke yi karatu a madina akwai kuma alamar waɗanda sun yi karatu a gida da su waɗansu ko su daga ɗaura kamar su waɗanda suke karatu a madina sun nan suna yi wa malaman da suka yi karatu a gida kallon hannun kabi da kallon rini sai da kai karatu a madina ba kai ka faɗi hakan ba ba a cikin kai na faɗi halitta haka amma har kawai sai mutum ya rika su urudin lak yana ganin kare ne wani ma ta ɗauka a in ba mutum ya zo madina ya yi karatu ba in ba mutum ya magana to sai kowa da shi ne masa sai sun so masa kaza a cikin tsarin ba maganar kai karatu a Madina ko kai karatu a Makka ko kai a Malaysia ko a Pakistan ko kai a Kano wane ne faɗa Allah ya ce annabi ya ce kawai shi ne magana wanda duk ya faɗa Allah ya ce annabi ba su ce kira mana karbi shi ɗari ɗari wanda duk ya kaucewa abin da Allah ya ko abin da za Allah ke ganka da kan zuciya to kuma nan ba na karbi dole mu masa dabi wallahi muna fata ilimi a matsayin amana wallahi kai kira da Allah zai kaddara rayuwar sa ya sa abin da ke kuskure ne

ba haka a cikin tsarin da cewa wani ya karatu a Madina wani ya karatu a Nigeria wani ya Abuja wani ya ina ne duk wanda ce Allah ta annabi ya ce shi kenan wasu ruwa ya tafi kaina ko a tafi duk wanda ya kawo duka akwai kawo waye to wallahi kowa a cikin shi kan gaba shi ba wani jin nauyi mutum ya kawo duka ko kane ko yi ba ilimi amana ne sai an faɗa cewa duka ya kawo idan mutum shi ba da zarin kuɗa yana ganin sai su zai su zai mutane wani ya faɗi duka a ganin gaban sa wani ganin mabiyansa ba sai ya ce cewa duka kullum da yawa su zuwa afirka su sai sun faɗi cewa bid'a duk mabiyansa wallahi tallahi kuma lokacin da muke ana ba ba kokarin muke da mutum mutum sun wani ko zubar da sun wani ba fa'idar ilimin a faɗa haka duk abin da muke faɗa haka da muke mutum ya kalu bai ya ce ba haka bane ba wanda shi ne wannan muka rasa ba wanda ya kan kalu bai ya ce ba abin da aka faɗa kariya aka yi ba haka ara kake ba an ba ka ba daidai ba ba haka kasar kake ba ba haka ba daidai ba ba haka hadisi yake ba an ta ba daidai ba har yanzu ba wanda yake wannan sai dai kawai kuma yake ya guna guni sai an ce ba an ce ba. amma ba ya tura abin yake ba haka yake ba a shari'ance ko a ilmance ko a kaidance to saboda haka dan Allah mu ji tsoron Allah a cikin al'amuran mu wa'azi da karantarwa ibada ne mutum yana yi ne don neman yardan Allah ba sai mutum sun kuma ba ba da ya kaskantar da wani ba daga lokacin da mutum ya wa'azi dan ya mutuncin wani ba da lada ko su kara zarfin aurin Allah daga lokacin da mutum ya wa'azi ko karantarwa ya ɗauki wannan a matsayin don ya bayyana da kansa cewa shi wani gwarzo ne jarumi ne ba don ki kawo ne da ta sakamako ba wallahi ba da lada ko su kara zarfin aurin Allah ko waye kuwa ko ni ne ko wani ne ya zai kasance da karanta dan ko ya sami girma wajen mutane ko dan ya ci mutuncin wani dan ya kasance da wani ba da komai a wajen Allah mutum zai ne kai kuwa ta kun da yake nan da bai fata idan mai fara da kuma ne ya kuma duk kwadin tsaron kai ka duk da ka gaskiya idan mai jin tsoron Allah ne fili ko kai gaskiya ba ka tsoron Allah kuma ka ba mutane ne ba tsoron Allah mutum zai zo ya Allah mutum ya kowa na ji ya a rediyo ya a talabijin ya ya ba kullum kuma jin bidowi talabijin rediyo bidiyoyi kilomita idan ka rajin ta zarta da mai ne ko wani malamin sa rediyo ba da mai ne ko sai karin ya yake maganar cewa kwanakin ba nan guda bakwai akwai kwanakin da suke sun tsabagen alheri akwai kwanakin da suke ko kuma sharri ne ba ku mun fa aikin alheri a cikin ba a so akwai kuma a ranar bayan zalika ne eh. cikin da asabar wannan so ne kwanaki na sharri kenan eh. wannan ba a so ba a so da kuma kwanar alheri idan shirin da su ne sanar asabar da talata da alhamis da juma'a da lahadi su kuma su waɗannan guda hudun su kuma kwanaki na alheri ita kuma laraba to rabin ta sharri rabin ta alheri yanzu dan Allah a gidan ba a san wannan zai faɗa mutane a rediyo talabijin kai idan mutum ya da kuma gana ko jagoranci irin wannan kuma kuma kan kan abu ba ta tukure shi yanzu dan Allah in tambaye ku kan su salawat nan da ake yi a yi alheri ne ko sirri to ya ce kona alheri sai ko shi da shi sirri yanzu a litinin da aka bai kamata ya sallah ba ba ka bane ba bai kamata ya azumi ba kuma laraba to sai ya rage yau a tabani da azhar sai ya kale saura tunda rabin laraba alheri ne rabin da ne sai ga cikin kullun sa haka mutum zai faɗa cikin gudun gare shi ba jin kunya ba jin tsoron Allah ba abin ba sai wannan idan ka masa rabbi ka ce wai ka rabbi sai dan kana son ka dole da kanka shi gobe ka ba ka dan me yi. haka mutum zai faɗi wannan kuma ku duba wannan limamin da ya zo ya ƙarya yawa Allah ƙarya wa manzon Allah ya ce ya ba annabi annabi ya yi iraji da shi da kasar jijiyo mutane sa jiji a hannun su da audio kasar na rediyo mutane sa jiji a hannun su kuma limamin juma'a ne kuma sai zo kuma ya mutane idi kuma kuma ya zo kuma ya zama irin mun ba kuma ya duk wanda ya juma'a ya idi ko Allah ne ne kuma shi shi ne wai hukuncin da aka mata a sakamakon ya annabi kuma ya to ya kamata ya zama limamin juma'a kuma ya kamata ya zama limamin idi to in wannan wajen ya mata da shi kuma sai ba shi kaza yo ba sai ba abin da za ka faɗa ba mutum ya Allah ƙarya wani dan Allah ƙarya kuma suka ne da kufri zai masa kenan kuma da rin musulmai kuma kun ba su Allah da wani marakaci shi kuma da ya da biyu ne da zai kuma kuma da Allah duk kuma da nasa kuma su duki kai da wani mutum kuma zikiri yake da sunan zai na mara zan kofin farko ya kace shi wasu ya ɗan kutuki ko ana zikiri da sunan sa ba an gane ma an mutum kuma Allah kawai sai wasu mutum ne kofin kenan wallahi wuri je ake kuma mutane kan ma ka da samari kowa da kalbi a hannu ana cewa dan a ga dan a ga wasu duk wanda duk suka kana wasu kuma wani ga mutane su kan kile mun take an kalli sai kan mutum da ka aka a cikin ina su kuma ya yi hawa su wannan don Allah wasu su fara saboda jere babu dalili ko ba su da wani amfani wani ko wani kara za su ga mutumin da yawa Allah Allah kai da fito kada kai har za wa kai abin da za faɗa masa kenan ya dawo har sai ya dawo har za wa da sahabban nan guda biyu dan hada su uku da su je yakin tabuka ba. Ai, wani ka mutu kwana arba'in aka da amsa magana. ba arba'in ko kuma aka kara goma karshe aka ce ba ta kuma ta barka kuma a wanda ya kula har sai ba ta tafi da tuba a kansu ya ce ne da su ba da kare ta Allah ko manzon sa ba da su yi karin hadisi ko wannan ba da su yi kira ba ko da ba sai daga cikin su da yake an ba ta aljanna ko kuma sai gona yaraba wanda ya so da aljanna ba ya ba wai ba wanda ya wannan cikin su ba ya ce ne da su ba kuma suka shiga gaskiya karabanci ne da su kira ba ta ba ba duk da su da annabin ba aka yi musu yaji na kwana hamsin to idan Allah irin waɗannan mai jihar a musu wannan yajin a yau in da ana son su dawo Allah duk irin wannan limaman mutum ya bi su ta ya ci cewa a dangane da ba da ko ta cikin kuma Allah ba da sallah ku ban tona da kyau wala duk wanda bi su sallah a dangane da da sallah dan sai sun bayyana da su wasu mutum ne ba da masu ne uban haka ne ba babu yuridin ke kuma kuma ku zaka gaji mana ku gaba ɗaya ba a da mutum ke kanki da dukkan nan ba ku kuma ke yi ba amma da aka bayar da san ta babu da wanda da ya yarda wanda da ya ko mutum yake ciya irin wannan kuma yana amfani hali ma kan ce dalilin da yasa wani sabon sai kuma suna ganin a kaza ne kaza ne ba wannan ba duk abin da muke imanin duk kuma ne ke mun abinci da muka san ƙarya ne da kuma sun bai mu duk wanda ya faɗa muku ba ƙarya yake ne malamin nan ne zai yi ƙarya ne kuma ko ba na ba na ya kai ƙarya yake a nan gurin kaga ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shi in mu muka faɗa ku da sai ce mun yi rinda ko to kuma zahiri ne son mu kuma ba su ba ba mutuncin dan ya annabi da a tarihi da annabi ke kana litinin kuma ya ce ranar kuma annabi na azumin litinin kuma yake ranar da ke kuma yake ce ranar da annabi ya hijira zuwa madina kuma yake sare ce kuma yake ce ranar da Allah ya karɓi rayuwar annabi kuma yake sare ke kuma an yi magana cewa a mu masoya sai da rasulullahi kaza kaza kaza kaza kaza ana da wata barazana ta bazara wai shine ta sai da rasulullahi ba ko yana abin da ba ta kun jawa annabi kenan kawai mutum ya faɗa na ariyar sabbin kuma karkar kuka da in ka kuma su sa su kaza wannan shi ne bayanannin abubuwan da na tsawon bayyana ba abin yawon zafi sai ku yakuri wani lokacin zafin zuwa ke haka ba yi da nuna bane wani lokacin baka san lokaci abubuwa zafi. ya ta maka rikin babu naka baka irin waɗanda da nan abubuwa ne ya kamata mutum ya yi ta hankali kai idan mutum san mutum tana addinin musulunci ko an yi Allah karya ko an yi wa Allah karya Allah ya kawo mana imanin wannan shi ne takaitaccen wato ainihin jawabi shi kuma guda biyu wato kuma ganin yadda muke kama da matsalar wutar lantarki wanda muke jin kalanta ta zafi karatun mu abin da sai kila za ta zafi karatun mu tun da gashi ana wahalar man fetur kuma ga babu sunan saboda haka abin da yake faruwa shi ne da su fara da muke da ita a nan wadda take kan gindin dabino wadda ita take ta bangaren da masallaci yake ita ce take kan darka da haka muke ganin cewa a cikin makon da za su yi wata an halarta masallaci don mu ci rashin mutan da muke fama da ita amma ta hanyar canza layi zuwa wasu karfafan wajen daban amma ta hanyar ya za mu yi mu shabu nesa da sunan masallacin mu sai an hana mu karatu da in ba ga babban hukumomin ta ta kuma ce alƙalam ta hada ka, ina ganin in zai yi ya kamata wa kan kasance ne wani yunkuri na kokari da al'amuran za su abin nan kuma mun bara hana hannun kwamitin masallaci kuma da yaga da yake kuma da wani shi daga abu na biyu kuma gobe dan Allah na uku ko na karshe shine gobe dan Allah ko mu akwai waji da aka fiya ba yi a kofar wato a garin birnin kudu a kofar kuma da aka tsara ko a dai cikin garin birnin kudu za a yi gobe da dare ba an da ko mu da malam Abdulhab wanda muka fara gobe da haka muna san ana da yatar wani wanda kan wanda suka yi da gobe da bayan sallar da za a gabatar da wannan wa'azi ta kowa a wancan gari idan Allah ya kai mu gobe. bai san zuwa. Wani